ابن وهب تعالوا ده ابن وهب سكيتي وعن عبد الله بن اللحية عن عبد الرحمن بن الكفار عن لحيعة بن العقوبة عن عطاء بن يسار قال إن ناسا قالوا يا رسول الله كنا مع فلان في السفر mun kasance tare da wani a tafiya Fa ba illa an yi salli alana arba'an arba'an sun yi tafiya kamar yadda kuka san za a tafiya sai ko sa shugaba kasuwanci za su je ko sa shugaba kamar yadda an kun fita jihadi za ku sa shugaba mutane ba su tafiya sai da shugaba ku tsara ko haƙura ko ɗora ɗayan ku ya zama shugaba sai dai in ma nasiha ku yi masa in ma menene ku yi masa illa an yi salliya lana arba'an arba'an فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا والذي نفسي بيده تضلونه نارا da wanda rai na ke hannunsa za ku fata فبدا صدق مع النبي وقع تزيل عمل قصر بن سيدي لا يوجد من قصر بن سيدي سكاوى كوي سيدي سكاوى سيدي سكاوى في نار الأيضا أنت أقول لكم مثلا ذاكو هلكا أنت حتى ذاكو تأتي ذاكو مصر مرة جب عنك النسي فليس مني بدو ذاني فتيما قدمتا أما الله أنا نمتني نمت musulun kai ayyulluna da ai ka ga ma'anan gima ya abin nan an ce tusalluna za ku yi sallah fasiluna ko ce fasiluna za ku kai ai tazilluna shi ne ai masu wanda mai ta haƙi to dillona yawa to ga ma mai irin naku naku kawai a da mu gan shi da ma bugaji mu mu mai abin da ne to dillona shi ne daidai ne ta gani to dillona ba zan gani ko ya ba shi hana abin nan ko ko ko shi ke na wannan to dillona والذي نفس الجديد هذا كذا أي سنفر سنة عملي صحيح كي وكذا كانت عائشة تتم في السفر عائشة كنسكا أتفيا كذا أي وكذا في الزبات إبا إتفا كمان إبا شكو وين جابولا كذا جابولا تكياني قلت لابن قاتبي فلو صلى أربعا أربعا في السفر inda mutum zai sallah hudu hudu a tafiya bai kasar ba kenan hatta na ja ila baitihi qala ya idu ma kana fi waqtihi min as-salawat ya sake sallar da shi ha na'am eh wanda ke lokacin sa ina aikin nan karanta daga kun ɗalami ko na ka sana daga da shine na tsara eh? eh kaga wannan zai faci kaga wancan to billuna ne kamar misali ake ce maka ka je Kano kenan da ka zo wajen me yake da suna ah, ina suna masallacin mata ya ke ce masa ko kuma dan masallacin mararaba wannan masallacin na sai kun sai fashi kaga nan ma za ku yi kafar kun da da sauran kasarin ku kai kuma kafin nan wani mai mongolori nan kafin me suna wanda ke kafin mararaba a wannan bayan nan ne da dan kan dai dan an wuce kafin a zo mararaba daga kanu mararaba ha to ai tun da ta da ba sai da bayar fandi shi ga dan mararawan ta fandi shi akwai mangora ai a wani akwai masallaci a wani to shi kenan ka ga mutum bai dawo Kaduna ba Misali wajen karfe hudu sai muku aure sai kuka sauka sai kuka yi sallah sai kuka tika kanu mutum da ya sallah nan kanu zai shigo Kaduna nan wajen kusan biyar ma ko in ba gosu ne ya samu a wajen hudu da rabi a yau to sallar da aka yi ta aka cika a can in an zo sai an sake ta gida sallar da sauran lokaci an kuma a zahar da la'afar ne ma mutum ya yi ta a wannan ɗan tsakanin ko da a zahar da la'afar ne ya yi ta wanda in ya dawo gida sai ya fashe su na'am na nesa ya kasar ya ba gida eh saboda can ya kamata a yi ta kafar bai yi kafar ba ba ya yi ta na tsakiya in ya dawo gidan dole sake ta domin da yi ta daidai ba ya zai mai da ta lokaci ya wuce lokaci da wuce ba yawa a ka kallo wani bai tafi wani za ka kalla da ni ke magana ba da shi kike magana ba saboda haka nan tun da jirgiyoyi ta a nan misali a baka ma wurin jaji ko nan birnin yaro shi nan ya yi a zaha azahar fa a wurin ya yi la'asar ya an gida karfe biyar a lokacin sana nan to tun da ya suka sa a tafiya zai sake ta gida su tafiya don can da ya ta ba wurin wurin kasar na yi shi kasa ba a ce bai dawo ne ba sai bayan magariba to dan ne za a yi magana in ma in lokaci ya riga ya wuce ta yi mai yi ta aka ta yi ba za ka ce ta wanda sai lokaci aka ta gudu in ana magana da ni ne kake magana kai kaje kana magana da kan wanka ah, ji a kaji ma abin da yake ya a wancan ba ne ba ce ka karbo ne ka sai ya za ka ka ba ko kana nema abokin da zai sai ka kuta wuri na ba mu sai ka dina ga wani Ah. ya fi gada tsanabin jere ba tun da kasar suna yin kasari kuma da wancan magana ta mai sai ce mun yi sallah hudu ya dinga mana hudu hudu hudu sai aiko ta dillu na su menene ne eh. eh wannan duka abin da ta ce kulki da zai wasu hannu ne ke tambayi ibn qasim shi a a watan an gama shi zango kuma sanu ne ke tambayi da daga sanu ne ne idan wata magana sanu ne ne daga da kana Aisha tatin da safari ne wancan kenan kace kulki da ibn qasim ne ka sanu ne kenan فلو صلى مثلا دوك أربعا أربعا في السفر حتى رجع إلى بيته قال يعني ابن القاسم يعيد ما كان في وقته من الصلوات قلت لما يا زي ميدا وقد رجع إلى بيته يا رجع دايجدا وإنما يعيد أربعا أي أكبر ميدا wanda ku da koyar karanta koyar ku ne ba sai ai a kwan hukumai kuma in da an bina an ce ya sake ta an da lokaci na yi gudu zai ɗauka hukumai a can kuma zai sake sake hudu arba'an wa kada sallafi ta mara arba'an haka in zai zai sake ta irin ta gida da sauran lokaci kaga hudu zai sake ta قال لأن تلك الصلاة صبر وقت السلم لا تجزو عنه don asali da kamata yi sai da yi abin da zai cika to in dai ya dawo gida inda lokaci zai sake ka sai ya sake ka irin ta gida tun da yana gida yanzu eh, yawwa shi ne kawai eh, abin da za a fahimta na tun jabi mutum bai kamata ya bar kafar wata gangan ya kamata ya yi kafarwansa kuma sannan jirgin sa kuma nan ma an an ce in lokaci ya ko ta yi kaga ya da kuma ba wajibi ne ba har yanzu don da wajibi ne abadan shi kuma shi ma nan ma ga kaga zai zama dole ko a gida ko a gida sai aka ke ta haka ake in lokaci ya riga ya ko tun da zai iya yin yi tafiyan kwana kaza to yana ta shiga wa sai aka ke to wanda ya gaya yana gida ya kusa ya sake haka inda lokaci lafi la an hu da kana fil waqti لأنه يقبل على إسلامه تلك الصلاة قبل خروج الوقت لأنه يقدر فإذا كان عليه ينادى إيكو على إسلام تلك الصلاة جار وصلى قبل خروج الوقت أما لو خرج الوقت سمت صلاته قلت له نسك وهذا قول مالك أو قولك وانا مجانا مالك نيت ذكبان وانا قال haza ra'ayi wannan shi ne abu da na hango wa ba magalan maliku bane ba bi annahu amara hu an yi inda ke safari tun da an ce ya sake a tafiya ma ka na filawan kasi haka zalika shiga da kalar hazara hakan nan in yi zogari wa huwa fi waqtiha falli wa irda hadha arba'a ka'ati li anna kanat Jirgin da ta tafi ta, ba wacce ga 'yan tafiya baɗi, in da tafiya da tafiya ya sallah da haka ma, mo dai ƙuri ta ta wasu jama.